Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro, barkanku da safiyar yau Alhamis, 20 ga watan Fabrairun shekarar 2020. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk Sanyin da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci. Kafin ku ji guzurin da muke tafa da shi ga Murtala da kanin labarai. Ɗaruruwan fasinjoji sun so ficewa daga babban jirgin ruwa da aka keɓance shi tsawon makonni biyu a tashar gabar tekun Japan a yunkurin hana yaduwar cutar coronavirus. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori babban jami'in hukumar tsaron Amurka ta Pentagon John Rood a jiya Laraba. yayin da adadin fararen hula da ke arcewa domin kaucewa ruwan bamamai da kasashen siriya da rasha suke yi a arewa maso yammacin siriya ya kusanci kusan miliyan daya majalisar ɗinkin duniya ta ya gargaɗin cewa idan ya bi mutanen sakamakon zai yi munin gaske to kanin labaran kenan kuka saurara za ku ji cikakkun labaran duniya tawagar tsaro da majalisar wakilan najeriya ta nada ta kai ziyara jihar borno da ke arewa maso gabashin najeriya ko menene dalili mun zo na farko dai mu karfafa sojoji su don ba ba su kuɗi ne kadai ba ya kamata ka zo ka yaba wa kokarin da suke yi kuma mu jajanta gwamnatin jihar borno ta yadda kasashen sahel suke ci gaba da fuskantar matsalolin 'yan ta'adda abin da ke salwantar da rayuka da dukiyoyin al'ummar yankin hukumomin tsaron Nijar sun ɗau wani mataki don fargar da al'ummar ƙasar. yakin da ake yin nan ba yaki ba ne wanda kisa gaba da gaba kana gana abokin gaba abokin gaba na ganin ka kana ya kasa yaki ne na tarika ka noke kun ga irin duka bannan da aka yi muna to alheri grace abdu za ta shigo da shirin domin iyali amma kafin nan sai a gyara zama domin sanin halin da duniyar ta wayi gari ga mutala da labaran duniya To jama'a assalamu alaikum barkamu da safiya ga kuma labaran duniyar. Ɗaruruwan fasinjoji sun soma ficewa daga babban jirgin ruwan da aka keɓance shi tsawon makonni biyu a tashar gabar tekun Japan a wani yunkurin hana yaduwar sabuwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu biyu a China kimanin fasinjoji 500 da aka amince su tafi gida su ne za su sauka daga jirgin ruwan mai suna diamond princess a jiya laraba a birnin yokohama inda aka tsayar da jirgin tun sa'ad da ya isa ranar uku ga watan fabrairun jami'an lafiya na japan sun killace jirgin da fasinjoji 3,700 da ke cikinsa domin tantancewa bayan da aka sami wani fasinja da ya sauka a hong kong da cutar ta coronavirus samfurin covid-19 to sai dai kuma kokarin magance yaduwar cutar ya mai da martani a yayin da mutane 542 suka mutu wanda ya bada adadi mafi yawa da suka kamu da cutar a wajen kasar ta china beijing ta bada sanarwa a jiya laraba cewa yawan waɗanda suka mutu sakamakon cutar ya kai 2004 tare da mafi yawan mutuwar da aka samu a lardin hubei inda cutar ta fara barkewa a watan disamba A wani labarin kuma hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce Beijing ta ɗauki matakan da suka dace na magance yaduwar cutar ta COVID-19 da yake ganawa da manema labarai a Geneva. Daraktan hukumar mai kula da agajin gaggawa Michael J. Ryan ya yaba wa ƙoƙarin China wajen kula da waɗanda suka kamu da cutar na tsawon lokaci ba yankewa. Lessons that have been learned in Hubei and Wuhan are being applied elsewhere and people are getting into earlier critical care. Ya ce ana amfani da darussan da aka koya a Hubei da Wuhan a wasu wuraren ana gaggauta daukar matakan kula da mutane da suka kamu da cutar wannan ya taimaka wajen dakile aibun cutar. tare da daukar matakan keɓance masu cutar da kuma hana tafiye-tafiye hukumar ta who ta ce matakin na china ya yi tasirin gaske wajen hana watsuwar cutar a sauran sassan duniya in ji sylvie bryant daraktan sashen kula da shirin tunkarar barkewar annoba na hukumar ta who shugaban amurka donald trump ya kori ɗaya daga cikin manyan jami'an hukumar tsaron amurka ta pentagon john rood a jiya laraba wanda shine babban jami'i na baya-bayan nan da ya rasa aikinsa sakamakon fushin trump akan yunkurin tsige shi da cece kucen ukraine a ƙarƙashin sakataren tsaro rud ya tabbatar a shekarar da ta shige cewa ukraine ta sami gagarumin ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa da har za a iya bata dala amurka miliyan 400 na tallafin sojin ƙasar amurka watanni hudu kafin lokacin da aka fitar da kuɗin to sai dai rud bai ambaci ukraine a cikin takardarsa ta murabus ba illa dai kawai ya ce ya gano daga sakataren tsaro cewa trump ya buƙaci ya bar aiki kakakin hukumar tsaron ta fenagan ta ce shugaban kasa yana da ikon hada irin mutanen da yake bukatar aiki da su a mukaman da suka shafi shata manufofi haka kuma yana da ikon sauya salon takun tafiyarsa bayanan da rud ya bayar a can baya sun kalubalanci kafewar da fadar white house ta yi na cewa akwai cin hanci da rashawa mai tada hankali a ukraine a matsayin hujjar ci gaba da rike kuɗin na tallafin soji. murtala Murtala na dauke da karin wasu labarai. Shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Wakilan Najeriya Jimmy Benson da tawagarsa sun kai wa gwamnan jihar Borno Farfesa na Umar Zulum ziyara don jajantawa al'ummar jihar kan wannan harin da aka kai garin Auno da kuma nufin karfafawa sojin Najeriya gwiwa. Ga Haruna Dauda biyu da cikakken rahoto. gwamnati ya ce ya kamata a sanar da dukkanin masu ruwa da tsaki game da matsalolin da jami'an sojan ke fuskanta lokacin da kwamitin wakilai harin harkokin tsaro suka ziyarci jihar borno karkashin jagorancin shugaban kwamitin wata kwanar babban jimmy benson don tattaunawa da jami'an tsaro da kuma ganin hanyoyin da za a bi na magance wannan matsala na hare-haren 'yan kungiyar boko haram din da ake ci gaba da fuskanta a wannan shiya musamman ma a jihar borno kwamitin ne mutum tara karkashin jagorancin shugaban na cewa sun ziyarci jihar ne jin jajantawa al'ummar jihar game da matsalan hare-haren da aka fuskanta 'yan kwanakin nan gwamna ya ce ya kamata a sanar da dukkanin masu ruwa da tsaki game da matsalolin da jami'an sojan ke fuskanta don neman hanyar da za a tallafa masu da za su kawo ƙarshen wannan matsala na hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram din. the Speaker as well as the Senate President that they should advise the federal government to. ina so ka sanar da kakakin majalisa da kuma shugaban majalisar dattawa da aka kokarin ɗiban jami'an tsaro akalla dubu ɗari a wannan jiha kuma su kasance 'yan wannan yanki ba tare da la'akari da cewa sai masu ilimin zamani ba. kamar da yadda aka yi a lokacin yaƙi a wannan ƙasa. But there is lacuna is better for us to say there lacuna so that we can move forward. Ya ce al'umma da gwamnatin jihar Borno tana goyon bayan jami'an sojan Najeriya da ma gwamnatin tarayya game da abubuwan da suke yi sai dai duk inda aka samu matsala dole ne mu fito mu ce an samu matsala don ta haka ne kadai za mu ci gaba. Gwamnan ya ce daga watan Maris ɗin shekarar 2019 zuwa yau jihar ta fuskanci matsanantan hare-hare da daman gaske. Na haka ina kira ga shugaba Muhammadu Buhari da kuma rundunar sojan ƙasar da su sake duba irin dabarun da suka yi a shekarun 2016 zuwa 2017 da har ma ya kai ga mun kusan gudanar da bikin kawo ƙarshen wannan mahara sai dai yanzu wannan batu ya koma danya a cewar gwamnan jihar borno professor gana umar zulum da farko da ya shirya shugaban kwamitin tsaron na majalisar wakilan najeriya honorable baba jimmy benson ya shaida gwamnan dalilin su na ziyartar jihar borno wanda ga bisani na tuntubi mataimakin shugaban kwamitin honorable abubakar eliman da ya fito daga jihar jigawa game da makasudin ziyarar tasu mun zo na farko dai mu karfafa sojoji gwiwa su don ba ba su kuɗi ne kaɗai ba ya kamata ka zo ka yaba wa kokarin da suke yi kuma mu jajanta gwamnatin jihar borno kamar sun ga irin matsalolin da suke fuskanta na karuwar irin waɗannan hare-hare a babban kalubale da suke fuskanta gaskiya suna da raunin ma'aikata suna buƙatar man power kuma suna bukatar karin equipment insha Allah kuma matsayin mu na 'yan majalisa za mu koma mu zauna mu kira manyan su mu tattauna mu gani ah, an samu kyakkyawar mafita. Wannan kwamiti mai mutum tara dai ya hada da wasu 'yan asalin jihar Borno guda biyu da suka da Honorable Usman Zanna da Dr. Zainab Gimba wanda dukkanin yanzu hakan yankunan suke fama da matsalan tsaro da kasar mutanen da suke wakilta ke gudun hijira a wasu yankunan. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. da Haruna Dauda biyu da wannan rahoto. Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala Faruk Sanyin na da sauran labaran. To yayin da adadin fararen hula da ke arcewa domin kaucewa ruwan bamabamai da kasashen Siriya da Rasha suke yi a arewa maso yammacin Siriya ya kusanci miliyan ɗaya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a jiya Laraba cewa idan yaƙi ya bi mutanen sakamakon zai kasance mai munin gaske. Yawan sababbin zuwa na karuwa a kowace rana babban daraktan jami'in ayyukan wato babban jami'in ayyukan jinƙai na majalisar ta ɗinkin duniya Mark Lowcock ya faɗa yana nufin farar hula da ke neman tsayawa gabanin matsawar fagen daga mutane da dama suna ficewa daga lardin idlib zuwa kusan iyakar turkiya da ke rufe inda suke zaune a waje cikin yanayin matsanancin sanyi lokok ya kara da cewa idan har yakin ya kai ga waɗannan yankunan da ke makare da fararen hula to kuwa za a yi mummunan asarar rayukan jama'a ya shaidawa majalisar tsaro cewa majalisar ɗinkin duniya ta samar da taswira ga dukkan bangarorin da ke yakin da ke nuna wuraren da mutane masu yawan gaske da yaƙi ya ɗaiɗaita suke zaman gudun hijira inda kuma ya ce wajibi ne ga dukkan bangarorin da su ba da kariya ga waɗannan mutanen. Majalisar ministocin shugaban ƙasar Sudan ta kudu Salva Kiir ta amince da matakin mai da ƙasar a tsarin jihohi goma tare da ƙarin gundumomin mulki uku gabanin karewar wa'adin ranar asabar na kafa gwamnatin haɗin kai. Kiir ya ba da kai ga matsin lamba daga jam'iyyun adawa a mako mai jiya inda a makon jiya inda ya soke tsarin jihohi 32 da ya kirkiro a lokacin yakin basasar sudan ta kudu yanzu haka kir da madugun 'yan adawa rick mashar suna fuskantar matsin lambar kasa da kasa akan su kafa gwamnatin haɗin kai ya zuwa asabar bayan kasa cimma wa'adin da aka shata har sau biyu a can baya kakakin gwamnatin michael mccoy ya ce bayan taron ta na jiya laraba majalisar ministocin ta umarci ministan shari'a paulino wanawila da ya sauya rubutu a yarjejeniyar zaman lafiya da aka tsara a shekara ta 2018 domin sanya sabon tsarin na jihohi goma a cikin tsarin mulkin sabuwar gwamnati moke ya ce mai yiwuwa shugaba kire rattaba hannu a sauya tsarin dokar a ranar juma'a mai zuwa. Murtala Faruk Sanyin na kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a wani labari mai alaka da batun tsaron kuma ministan tsaron Nijar Alkash Alhada ya jagoranci tawagar shugabannin tsaron Nijar zuwa jihar Tawa wanda ke fama da matsalar mahara 'yan ta'adda. a wani mataki da suka ɗauka don kawo ƙarshen wannan matsala da ta addabe su. Ga cikakken rahoton da wakilin sashen Hausa Haruna Mamman Bako ya haɗa mana. Hukumomin jamhuriyar Nijar ne suka yi za wata gagarumar tawaga a ƙarƙashin jagorancin ministan tsaro Dr. Alkash Alhada tare da rakiyar shugabannin harkokin tsaro na ƙasar inda suka gana da sarakunan gargajiya 'yan majalisun dokoki na ƙasa wakilan al'umma a shugabannin gundumomi da magajin nan gari daban-daban domin fayyace musu maganganu na gaskiya game da irin barazanar tsaro da ƙasar ke fuskanta kasancewa jihar Tawa kamar ta Tilaberi tana iya iyaka da kasar mali daya daga cikin 'yan majalisun dokoki na kasa da ke cikin wannan tawagar da ya magana da sunan dukkan takarorinsu a wurin wannan taro ya yi furuci kamar haka umarnin mai girma shugaban kasa yabbaka minista da tawagar da ke ruwa masa baya umarni ya zo ya gaya ma al'ummar jihar tawa halin da muke ciki wanda kuka sani na tabarbare tsaro cikin wannan ƙasa tamu ina abu ne wanda ya kamata kowa da kowa kawo gudunmuwar shi ga jami'an tsaro saboda ba yakin da ake yin nan ba yaƙi ba ne wanda kasa gaba da gaba kana gana abokin gaba abokin gaba na ganin ka kana ya ƙasa yaki ne na sarika noki in ka taimaka cikin wannan yaƙi babu jihadi da ya shi saboda ka taimaka ma kanka da kanka ka taimaka ma jihar ka taimaka ma ƙasar kowa in ya koma mutane da yake wa jagoranci kwatanta musu cewa babu mana hucci cikin wannan abu duk abin da ka gano kuma ka gani da idon ka tabbatar da ba na gaskiya ba ne ya kamata ka je ka faɗa ma jami'an tsaro su kuma su ɗauki matakai. taron ya samu halartar malaman addinai na musulunci na kirista da sauransu kuma bayan ministan na tsaro ya yi bayani bayani domin ganin kowa da kowa ya kawo nasa kokari don yakar ta'addanci sai ya ce C'est un message de paix Sako ne na zaman lafiya shugaban ƙasa ya ce na isar muku. kan haka nake kaddamar da tawagar da za ta zagaya gari zuwa gari a cikin wannan jihar tattawa domin mu sanar da ku irin barazanar da ke kan wannan jiha da al'ummar da ke cikinta. an yi kira ga malamai da su yi gargaɗi wa matasa da su guji sha'awar rungumar ta'addanci domin yaudara ce ba addinin islama ba ne. annabi ya zama da yahuda ya zama da kahirai ya yi zaman mutunci da su ya ba kowa haƙƙinsa duk wani wanda zai ce shi kashe musulmi wannan ba addini ba ne malaman mu su tashi tsaye cikin hudun wabin da suka yi na juma su kwatanta ma ɗiyan mu ƙannan mu matasa wannan hanya ba hanya gaskiya ba ce akwai karantarwa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da da al'umma bisa addini na gaskiya karatu wannan muka gada kakanni da kakanni shari'a babu inda musulunci ce kashe mutum babu musulunci bai da wannan ba tawagar da za ta zagaya cikin jihar tattawa za ta isa a lungu da sako domin kan wannan sako na hukumomin kasar ga al'ummomin jihar tattawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin tawa a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako da wannan rahoto Mai sauraro ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a akan mitoci 1625 da kuma 31. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron shirye-shiryenmu a tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5. Hakanan a yaushe idan akwai bukata za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo akan voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ta yanzu lokaci yi da grace alheri abdu za ta gabatar da shirin domin iyali ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka ba ina neman sauran kungiyoyi na lauyoyi da kungiyoyi na musulmi su kawo min dauki ina cikin wani hali da ni da 'ya'yana ban san halin da suke ciki ba ku taimaka min kuna da halin da za ku taimaka na san za ku iya in kun ji kana ku taimaka min don Allah ku taimake wa'annan bayin Allah yara ƙanana. Masu saurara salamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu shirin domin iyali yana bin diddigin wani batu a layin Malam Bello da ke garin Kaduna, inda wata mace ta shafa shekara guda tana neman taimakon al'umma na ganin an kare hakinta da na 'ya'yanta da ta ce mahaifinsu ya lalata. Sai dai kasancewa ba ta da ilimi ko gata ta gaza samun cimma wannan buri. Shirin domin iyali ya zanta da Malam Hamid Sa'id Mohammed Almisiri babban limamin masallacin Abu Ubaida da ke kan titin Nnamdi Azikiwe a garin Kaduna. wanda Fatima ta fara bayyana wa ainihin abin da ke faruwa ga bayanin da ya mana. Fatima ta zo cikin azumin bara, ta ce mani tana da 'ya'ya a lokacin ita wancan shekaran ta uku amma yanzu ta shiga hudu, wancan tana shekara shida amma yanzu ta shiga bakwai. Ta ce mijinta ya lalata waɗannan yara ta gabansu da baya. Sai na ce to yanzu tun da kin zo da wannan magana, dan lokacin zan shiga tafsiri. Yanzu abun da nake so a tafi asibiti asibitin gwamnati yusuf dan tsoho wanda ake kiran shi da asibitin dutse na ba su dubu goma na ce a je a yi duka abin da ya kamata na gwaje-gwaje da aka je aka yi gwaji lallai likitar da ta yi gwaji ta ce lallai lallai an bata yaran nan ta gaba da baya sai ta kara da cewa idan al'amari ya taso ana neman shaida akan wannan magana kai tsaye mu zo mu tuntuɓe ta za ta iya ba da shaida sannan sai ta bamu mu result aka buga akan cewa yara ba su da hiv ba su da infection amma dai daga bansu da baya ya zame kamar na babban mace kwarai da gaske an lalata su wani daga nan an ce kun je kotu kuma abin kamar ya ɗauki wani sabon salo wani hali ake ciki to da muka zo sai muka ce to wannan al'amari tun da baiwar allah nan mutuniyar gwambaci kuma ni ban taba ganin ta ba ban san ta ba amma ganin cewa ni shugaba ne na addini sai ta kawo min koke sai na ga to bai kamata mai kasa a gwiwa ba sai muka zo muka kai wa 'yan sanda rahoto to ka san yadda al'amari yake 'yan sanda suka dinga jan kafafu suka dinga tafiyan hawainiya za a yi abu ba za a yi ba mutumin nan saboda ya san yana da ɗaurin gindin wasu mutane wai sai ya zo da court order wai a dakatar da duk wani mai son ya kama shi haka dai al'amari ya zo ya shiriri ce kusan wata takwas to abubuwa ne da yake ɗawainiya suna min yawa sai na bincika wai menene ake yake faru a cikin kes wannan rai aka ce ai wai magana dai yan sanda sai suka zo wai suna neman waliyanta suna neman waliyinsa sai na ce ah ko da aka kawo muku criminal case an kawo muku rap case na maganan an ma yara faɗe an lalata su me ake magana da wani maganan waliyi ai in ka ji ana maganan waliyi mu malamai mu muke neman waliyai maganan aure amma ba 'yan sanda ba to sai suka nemi su shiritar da abun sai na tsaya duk abin da nake sai na bari na mahajiya sadiya babajo magana muka shiga maganan da ita muke gararan ba mai can mai nan mai can mai nan shi sai kai ita fatima kara shi mijin nata wato amma sun rabu kenan ya riga ya sake ta da ya ga abin ya bankaɗu gudun kada ainihin asirin shetonu sai ba ta takarda to sai kai ta kara akan cewa a kotu rigasa wurin gaban wani alkali wai shi ɗaya ruba malli shari'a kunne duk dai karamar kotu ce haka da aka kai sai wai yana neman yara kana neman yara e eh, da aka zo shiga ɗaya bai zo ba shiga na biyu bai zo ba shiga na uku bai zo ba alkali sai ya watsar da shari'a sai ce to ke yanzu ki shigar da shi ƙara cewa ga abin da yawa yaranki sai ta shigar da ƙara da ta shigar da ƙara sai ran da za a shiga karanta sai zama na cewa 'yan sanda suna neman su to kaga ita to tunda bata sani ba sai ta yi tunanin kiran 'yan sanda ya fi kiran kotu muhimmanci. sai ta tafi wurin 'yan sanda sai ta tura wani bawan allah mai suna omar wanda dama a gidan shi take zaune da matarsa sai ta ce ka je ka gaya ma alkali ɗaya ruba malli cewa don allah ba zan samu zuwa ba amma kai na wakiltoka toka duk abin da zai faru kai ne ido na a wurin nan to ni a nawa tunanin mutumin da ya kara wanda yake shi ya kara ba shi aka kai ba ai yana da dama gaya abin da alkali zai iya yi ya ce ya sallami ƙara amma bai gan shi ba Umar na zuwa a matsayin shi na ɗan saƙo ɗaya ruba malli sai ya kama shi da ya kama shi aka ce sai ta zo da wannan yarinya ta zo ɗaya ruba malli sai ya kama ta ita ma su biyu kenan to tana da wata ƙawa mai suna Maryam ta tafi da nufin ta kai mata abinci ɗaya ruba malli ita ma sai kama ta kaji su uku kenan yarinyar nan tana da ciki har da ciki ya zube ni da nake taimaka ma yarinyan daga waje da ni da wani malam tahir wai sai ga san mace an kawo mana criminal case ban san ya kuke kiran criminal case kamar mutumin da ya kashe mutum ko ya wani abu wai ana nema na a kotu an faɗi shi yanayin criminal case ɗin ba ba abin da aka faɗa wani babban laifi dai kawai babban laifi yawa babban laifi ana nema na akan wani babban laifi lallai da ni da tahir mu zo kotu to sai muka ga cewa mu ba mai kara ba ba mu aka yi kara ba to menene ya shigar da mu mu da kawai 'yan taimakawa ne daga bayan fage to sai muka ga cewa to wannan abu babu hankali sai muka tafi haikot su abin ya ba su mamaki kwarai da gaske sai suka ce to wannan shari'a ya dakata aka dakatar da shari'a aka ɗauke ma daga wurinsa abin da zai baka takaici yaran da ake sa a kansu sai kuma ya ɗauka ya bai wa ƙanin mijin wai ga sunan yanzu yaran ba mu san halin da suke ciki ba tunda an ba kanin miji da aka sun koma wurin uba kenan sannan kuma matsalar da muke fuskanta yanzu da yaran nan yaran nan sun zama abin da ake cewa addicted wato sun saba idan da za su ga cilla a zakarin yaro dan shekara biyar ko bakwai wallahi malam sai ka ga yadda ga sun gama zan kwaila hankalinsu ya tashi dama ita wancan likita ta gaya mana cewa dole sai mun kula da yaran nan hankalinsu ya tashi ko ka ji suna cewa yara su samu su hannu a gaba ko kuma su kama azzakarin yaro suna tsotsa duka waɗannan abubuwa yana faruwa saboda sabo saboda sabo kuma amma wannan ɗaya rubamali ya ɗauki waɗannan yara wai ya ba kanin wannan miji wai ya je riki. To da alama haka domin iyali ta fara cimma ruwa bisa ga bayanan da muke samu. Na ikara wani ci gaba aka samu dangane da wannan lamarin? To lallai dai kam an samu ci gaba matuƙa tun bayan da wannan shiri na domin iyali a muryar Amurka ya fara yada wannan abu da ya taso na zargin Muhammad Isa Sale da lalata 'ya'yan shi guda biyu 'yan shekaru uku da kuma 'yan shekaru bakwai wanda yanzu haka bayan da aka fara yada wannan shi kanshi mai girma gwamnan jihar Kaduna ya ji shirin farko da kika gabatar wanda ya ɗauki shirin kacokan ya tura wa Hajiya Hafsat Muhammad Baban da ke kula da irin wa'annan lamura wanda kuma nan da nan gwamnatin ta tsoma baki har ma ta biya kuɗin belin da ita hajiya sadiyancan ta fara ceto mahaifiyar waɗannan yara da waccan kotu ta rigasa ta kulle su da ita da wadda yake rike ta da kuma matar mai rike ta a wancan lokaci to yanzu haka dai an dakatar da ita wancan kotar gasa daga dukkan wani yunkuri na ƙara tsoma baki akan wannan shari'a kuma an maida shari'ar zuwa kotuna guda biyu babbar kotun shari'a wadda za ta saurari maganar ganin an dawo da waɗannan yara hannun mahaifiyarsu sai kuma babbar kotu ta high court wadda ita kuma za ta bibi maganar zargin lalato annan yara guda biyu sannan har yau daga lokacin da wannan shiri na domin iyali ya fara wannan shiri game da wannan magana ita kanta ɗaya daga cikin matan mai girma gwamnan jihar kaduna barista asiya nasiru ahmad yan rufa'i ta shiga wannan batu har ma ta gayyato wannan mata wato mahaifiyar wa'annan yara ta kuma yi bincike ta ma mata albishir na abin da ya shafi karatu wato na ilimin ta da za a ɗauki nauyin shi kuma ko bayan wannan akwai wata kungiya arda relief foundation wadda wata hajjiya rabi salisu ibrahim ke shugabanci ita ma daga jin shirin farko ta sauke shirin daga sashinmu na hausa na muryar amurka ta kuma tura wasu manya a ranar bata zauna ba sai da aka kwakulo lambar shi wannan Muhammad Isa salitin da a hukumar kastam yake ta tura hukumar kastam ta ƙasa ta kuma gaya mata a gaskiya a bincike sannan ta je ta gayyato lauyoyi mata yanzu haka kungiyar lauyoyi mata na cikin wannan batu sannan hukumar kare 'yancin bil'adama ta human right tana ciki da wasu kungiyoyi daban-daban ni ma tun daga lokacin da aka fara wannan shiri na domin iyali na samu kiraye-kiraye daga gurin mutane daban-daban daga Najeriya wasu lauyoyi ne wasu malaman jami'a ne wasu 'yan kungiyoyin kare 'yanci ne wasu ma 'yan majalisar kasa ne waɗanda suke neman ba da gudunmuwa na shiga wannan lamari kuma duk na haɗa su da hajiya sadiya wadda ke bin wannan lamari a takaice dai ba karamin haske aka samu ya zuwa yanzu ba tunda shi mai girma gwamna ya riga ya sa gwamnati ta shiga wannan abu katse katse yanzu haka ma ranar hudu ga wannan wata da muke ciki za a shiga kotu domin bibiyar maganar ganin an dawo da wannan yara wannan dai shine a takaice abubuwan da aka samu na ci gaba tun bayan da wannan shiri na domin iyali ya fara bibiyar wannan magana ta zargin da ake yi wa wannan jami'i na kastan Muhammad Isa Sale na lalata 'ya'yan shi shekara uku zuwa hudu da kuma 'yan shekara shida zuwa bakwai waɗanda kamar inda kuka ji a baya amma riga an je an yi gwaji a asibiti kuma har likita ya tabbatar da cewa an lalata budurcin waɗannan yara. Inda za mu ja birki ke na kan wannan batu idan aka samu wani ci gaba ko kuma baya ta haihu za ku ji labari. Muna ƙara godiya ga dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ko kuma taimakawa waɗanda wannan lamari ya shafa. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin musamman wakilanmu Isa Lawal Ikara da kuma Binta Ibrahim da ke birnin Kaduna. Da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa. Za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwan da muke haska fitila a kai a shirin domin iyali a shafinmu na intanet ya Hausa. .com idan aka matsa shirye-shiryenmu da alheri. mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya. A gaida alheri Grace Abdu. To kafin mu karkare shirin ga Murtala ya dawo da labarai amma a takaice. To Aisha a takaice ɗaruruwan fasinjoji sun soma ficewa daga babban jirgin ruwan da aka keɓance shi tsawon makonni biyu a tashar gabar tekun Japan a wani yunkurin hana yaduwar sabuwar cutar coronavirus da ta yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu biyu a China. Shugaban Amurka Donald Trump ya kori babban jami'in hukumar tsaron Amurka ta Pentagon John Rood a jiya Laraba. wanda shine babban jami'i na baya-bayan nan da ya rasa aikinsa sakamakon fashin Trump akan yunkurin tsige shi da cece ku can Ukraine. a ƙarƙashin sakataren tsaro rud ya tabbatar a shekarar da ta shige cewa ukraine ta sami gagarumin ci gaba a yaƙi da cin hanci da rashawa da za a iya bata dala amurka miliyan 400 na tallafin soji na kasar amurka watanni hudu kafin lokacin da aka fitar da kuɗin yayin da adadin fararen hula da ke arcewa domin kaucewa ruwan bamabamai da kasashen siriya da rasha suke yi a arewa maso yammacin siriya ya kusanci miliyan ɗaya majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi a jiya laraba cewa idan yaƙi ya bi waɗannan mutanen sakamakon zai kasance mai munin gaske lokok ya kara da cewa idan har ya wato mutane da dama suna ficewa daga lardin idlib zuwa kusan iyakar turkiya da ke rufe inda suke zaune a waje cikin yanayi matsanancin sanyi majalisar ministocin kasar wato sudan ta kudu sun amince wato sun amince da ƙudirin na shugaban wato salva kiir na matakin mai da kasar a tsarin jihohi goma tare da ƙarin gundumomin mulki uku gabanin karewar wa'adin ranar asabar na kafa gwamnatin haɗin kai. Ta masu sauraro da haka za mu sallama da ku a cikin shirin namu na safe sai kuma zuwa nan da sa'a ɗaya da rabi. Mu sake shigowa da shirin hantsi idan Allah mai kowa mai komai ba mu iko. Da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da caji wato karfe 7 kenan a agogon Ghana. yanzu a madadin murtala faruk sanyi da ya taya ni gabatar da shirin da cuba hero diodone da ya hada shirin ya kuma bada umarni sai kuma injiniyan mu carl stalin ni aisha mu'azu nake cewa ku kasance lafiya ma'assalam. VOA Afrique. Le monde aujourd'hui.